sun yi taro kan hana nuna shan sigari a fina-finan Najeriya. Masu harkar shirya fim a Najeriya sun yi wani babban taro a garin Lagos kan yadda za a daina nuno shan taba ko tallatar da ita a fina-finan da ake yi a ƙasar. Wata ƙungiya mai suna Kapa ta shirya taron wanda aka yi a garin Lagos. kuma manyan masu shirya fina-finai daga sassan Najeriya daban-daban ne suka halarta. Taken taron dai shine Stakeholders Summit on Smoking in Movies. Daga masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood mibitun biyu ne suka samu halarta, wato Hajiya Fatima Ibrahim Lamaj da kuma Alhaji Mai Kuɗi Cashman. A yayin da Lamaj ta wakilci shugaban ƙungiyar matan Kannywood, wato K1, Hajiya Hauwa A. Bello. wadda ita Lamach ɗin ce mataimakiyarta. Shi kuma kashman ya wakilci shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu shirya fina-finai ta Najeriya wato Mopan. Mujallar fim ta yi hira da ita a wannan taron. Ta ce wannan taro an yi shi ne kan shaye-shayen taba wato sigari da kuma illarta a kan tabar. da kuma illar da tabar take yi wa masu shanta. A cewarta taron ya yi armashi sosai saboda an nuna yadda tabar sigari ke da illa ga ɗan adam kuma da yadda bai kamata a sanya ana shan taba a fim ba domin duk fim inda aka saka tabar sigari a ciki hukumar tace fina-finai ba za ta tace shi ba. A ƙarshe ta yi kira da cewa tana jan hankalin mutane da su bi dokokin gwamnati don baka isa ka yi yaƙi da gwamnati ba saboda akwai waɗansu da suka yi magana a wurin akan cewa ai ba gwamnati ke ba su kuɗi ba a cewarta gwamnati ita ce ke da aikin ba da dokoki idan ta ce ka yi ka yi idan ta ce kar ka yi kuma kar ka yi shi